radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahmanir kun kamo rediyo biyu a a cikin shirin sa na yammacin yau juma'atu hajji bar rana muhammad amin ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma abubuwan da zamu gabatar muku da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin na ra'ayoyin masu saurare daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na mata a cikin al'umma bayan sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu daga ƙarshe mu karkare shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin kun santa da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyu ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 29 ga watan da thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 118 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muzaffar dina kajar a kasar iran ya amince da kafa kotu a kasar a karo na farko kafin haka dai manyan malaman addini waɗanda suka haɗa da ayatollah tabatabai da ayatollah bahabahani sun yi zaman dirshan a hubaran said abdulazim alhassani da ke garin rai a kusa da birnin tehran domin tilasta wa sarkin amincewa da bukatunsu bayan amincewarsa da kafa kotuna da ake kira da gidan adalci a lokacin hakan ya sa zalancin da sarakuna suke yi wa mutane ya rugu matuka kamar da kuma mutane za su iya kai kara akan duk wani abu da shafi rayuwarsu domin neman haƙoƙinsu da kotu wanda malamai masu adalci suke jagoranta. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu suka gabata ranar irin ta yau sha biyu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma wata girgiza ƙasa mai ƙarfin gaske ta auka wa ƙasar haiti da ke yankin caribbean mutane kimanin dubu ɗari uku suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa sannan kuma wasu dubban ɗaruruwa suka rasa gidajensu wannan girgizar ƙasa da ita ce mafi muni a shekarun baya-bayan nan bayan wannan girgizar ƙasa kuma komai ya tsaya cak a faɗin ƙasar na tsawon kwanaki duk wadda irin taimako da kasashen duniya suke ta aikewa kasar haiti tana daga cikin kasashe na yankin caribbean wanda suke fama da matsalolin tattalin arziki inda kasar ta fi dogara ne da irin taimakon da take samu daga kasashen waje da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau a dai lokacin da juyin juhalin musulunci a kasar iran ke gabda samun nasara margayi imam kumina ya ba da umarnin kafa majalisar juyin juhali wadda ta kunshi manyan malamai masu jagorantar gwagwarmai yunkurin juyin juhali ayyukan majalisar dai sun hada da tsara yadda za a kawo karshen tsarin sarauta a ƙasar iran da kuma kafa gwamnatin wucin gadi kafin gudanar da zaɓe sai kuma bayan samun nasarar juyin juhali majalisar ce ta rubuta sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci da kuma kafa majalisar shura ta farko wanda hakan ya baiwa mutanen kasar iran damar samun sahihin wakilci a majalisa ta yadda su ne da kansu bisa zaɓin su za su zaɓi 'yan majalisa da za su kirce su a cikin majalisar jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran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 To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a saurari Assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman su. kasashen amurka da birtaniya sun kai harin soji a wurare fiye da goma sha biyu a kasar yemen iran ta yi kakkausar suka kan harin da kasashen amurka da birtaniya suka kai a kasar yemen manyan jam'iyyun adawa guda uku mafi girma a najeriya na shirin kafa babbar jam'iyyar adawa mafi karfi ƙasar afirka ta kudu ta ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kare dokar masar ɗinkin duniya kan kisan kare dangi yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasashen amurka da burtaniya sun kai harin soji a wurare fiye da goma sha biyu a ƙasar yemen rahotanni sun bayyana cewa ƙasashen amurka da burtaniya sun kai harin haɗin gwiwa kan birane daban-daban a ƙasar yemen musamman inda kungiyar ansarullah take da karfi kuma sun yi amfani da jiragen yaƙi da kuma makamai masu linzami a nasa bangaren shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana cewa a yau bisa umarninmu sojin amurka da na birtaniya da taimakon kasashen australia bahrain canada netherlands an kaddamar da hare-hare a wurare daban-daban mallakin kungiyar ansarullah a kasar yemen wani jami'i a kungiyar ansarullah ya bayyana cewa dakaransu za su mai da martani mai gauni a tekun bahar maliya kan hararen da amurka da birtaniya suka kai mata tuni dai farashin danyen man fetur ya yi tashin goron zabi sakamakon sabbin hare-haren kungiyar ansarullah ta sha alwashin ci gaba da kaddamar hare kan jiragen ruwan isra'ila a tekun bahar maliya har sai da kai harin soji kan al'ummar gaza kasar iran ta yi kakkausar suka kan harin da kasashen amurka da birtaniya suka kai a kasar yemen kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kana'ani ya ce iran ta yi da harin soji da amurka da birtaniya suka kai a yankuna daban-daban a kasar yemen wanda hakan keta hurumin kasar ne da kuma dokokin kasa da kasa ya ce harin sojin yana nuna irin goyon baya ido rufe da amurka da birtaniya suke yi wa haramtacciyar kasar isra'ila ne a ci gaba da kisan kare dangi take yi kan al'ummar falastinu tare da killace yankin da hana su wutar lantarki ruwa abinci makamashi da dai makamantansu da yake bayani game da tasirin da ci gaba da kai irin waɗannan hararen wuce gona da iri za su yi kan zaman lafiya a tsaron yankin ya kira ga masar ɗinkin duniya da ta ɗauki matakin hana fantsamar yakin zuwa wasu sassa daban-daban a yankin da kuma rashin tsaro da zaman lafiya manyan jam'iyyun adawa uku mafi girma a najeriya na shirin kafa babbar jam'iyyar adawa mafi karfi. farfesa pat otomi farfesa a fannin siyasa da tattalin arziki ya ce an tattauna tsakanin 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour party peter obi da na jam'iyyar nnpp sanata rabi musa kwankwaso na jam'iyyar pdp a tiku abubakar don shirin kafa wata babbar jam'iyya ta adawa gabanin zaben shugaban kasa na shekara ta 2027 ya ce manufar hakan ita ce ceto talakawan najeriya daga hankangin mulkin kama karya na jam'iyyar apc wanda ya bayyana a matsayin wata kasuwa da tsirarun mutane ke zuba jari da gudanar da ita ya ce mun tattauna da peter obi atiku abubakar da sanata rabi'u musa kwankwaso kan yiwuwar dunkulewa a samar da jam'iyyar adawa guda ɗaya ya ce na gaya musu cewa wannan tsarin ba don su kansu ba ne sai don a ceto 'yan najeriya musamman talakawa da ke sintiri a kan titi babu ayyukan yi. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasar Afirka ta kudu ta ce haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta karya dokar Majalisar Ɗinkin Duniya kan kisan ƙare dangi. Ministan Shari'a na ƙasar Afirka ta kudu Ronald Lamola da yake bayani a lokacin sauraron karar da suka shigar a kotun duniya na zargin isra'ila da aikata kisan kare dangi a gaza a jiya alhamis ya ce isra'ila ta tsallaka duk wani shingen majalisar ɗinkin duniya kan yarjejeniyar da ta shafi kisan kare dangi wannan yasa afirka ta kudu ta kai ta kara gaban kotun duniya a jiya alhamis ce a birnin hague babbar kotun duniya mai hukunta laifukan yaƙi ta saurari karar da ƙasar afirka ta kudu ta shigar inda take zargin gwamnatin yahudawan sahuniya da yawatar da kisan ƙare dangi kan al'ummar falastinu a yankin gaza adil hasim lawyer da ke wakiltar afirka ta gudu ta faɗi cewa isra'ila ta aike da mamai guda dubu shida a mako guda karo ɗari biyu ta tura mamai masu nauyin fam dubu biyu a kudancin gaza kuma babu wanda ya tsira daga harin hatta jarirai da ya kai masar ɗinkin duniya ta bayyana yankin a matsayin makabartar yara daga ƙarshe za ku ji cewa ƙasar maroko ta karɓi ragamar jagorancin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta masar ɗinkin duniya duk da sukar da ta sha a makon da muke ciki ne aka zaɓi ƙasar Morocco a matsayin shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Masar Ɗinkin Duniya duk da ƙalubalen ta fuskanta daga ƙasar Afirka ta kudu inda ƙarshe aka zaɓi jakadan ƙasar morocco a musar ɗinkin duniya umar zimbar a matsayin shugaban da ƙuri'u talatin inda abokin hamayyarsa moklosi nakosi ya samu ƙuri'u goma sha bakwai afirka ta kudu ta soki mai ta yi suka mai zafi kan tarihin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar morocco zaɓar ƙasar a matsayin wadda ta jagoranci hukumar zai sanya alamar tambaya kan mutuncin hukumar ta masar ɗinkin duniya ƙasashen afirka da dama suna kallon ƙasar morocco a matsayin yar mamaya a yammacin sahara ita ma ƙasar algeria da ke makwabtaka da ita ta ƙalubalanci shugabancin da aka bata an kafa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta masar ɗinkin duniya ne a shekara ta biyu da shida da aka kafa ta domin kare haƙƙin bil'adama a ƙasashen duniya baki ɗaya. ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya bari mu kawo muku shirin na Afirka a yau tare da sunusu Inuwa Wunti. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yakin Sudan ne da yadda ya buɗe fagen gudanar da sace-sace tilastawa jama'a ƙaura daga muhallinsu da da kuma wurga al'ummar kasar cikin masifar bala'in yunwa da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. rikice-rikicen da suka biyo bayan bullar yaƙi a sudan sun addabi ƙasar sakamakon ƙazamin faɗan da ake gwabzawa tun a tsakiyar watan afrilun shekarar da ta gabata tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces kuma masifar yunwa a yanzu tana barazana ga dubban ɗaruruwan jama'ar ƙasar da suke rayuwa a sassa daban-daban na sudan bisa sabon hasashen da hukumar kula da abinci ta fitar ta bayyana cewa mutane miliyan 17.7 a duk fadin sudan wato kashi 37 cikin 100 na al'ummar kasar da aka yi nazari suna fuskantar matsanancin karancin abinci wanda aka ware a matsayin mafi muni na matsalar abinci kuma mataki na uku daga sama na kasashen da suka shiga cikin rikici mafi muni na karancin abinci abinci a duniya akwai jama'a da suka fi fuskantar matsalar karancin abinci waɗanda suke jihohi da suka fi fama da tashe-tashen hankula da suka hada da yankin darfur da yankin kurdufan da kuma babban birnin ƙasar khartoum kuma su ne manyan yankuna mafiya girma guda uku a ƙasar rikicin da ake fama da shi a sudan ya ƙara ta'azzarar masifar tashe-tashen hankula da janyo matsalar jin kai na bil'adama kuma girmar matsalar tana nasaba da raguwar noma da matsalar kayan abinci da bala'in canjin yanayi da ƙauran jama'a daga muhallinsu a cewar sabon rahoton hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo musamman idan aka yi la'akari da yadda sudan ke aikin noma a lokacin bazara ƙari da taɓarɓarewan ababen more rayuwa na tushe ƙarancin kayayyakin abinci a duk faɗin ƙasar lamarin da ya ƙara ta'azzara yanayin rashin abinci da rashin abinci mai gina jiki hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a sudan sun koka da raunin matakin da ƙasashen duniya suke ɗauka kan buƙatar agajin gaggawa a wannan ƙasar duk da taɓarɓarewar yanayi da raguwar matakan samar da abinci a duniya hukumar abinci ta fawo ta ce tana buƙatar kuɗi dalar amurka miliyan 75.4 cikin gaggawa wanda waɗannan suke wakiltar kusan kashi 80 cikin 100 na kuɗaɗen da ake bukata a ƙarƙashin shirin da aka yi na ba da agaji ga sudan na tsawon lokaci jami'an samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewa ƙasar sudan ta fada cikin mawuyacin hali na yunwa musamman ma yankunan da suke fama da yaƙi a cikin wata sanarwa da aka fitar a watan disamba al'amura sun ƙara dagulewa a cikin wannan sabuwar shekara da aka shiga sai dai idan shirin ya kasance yana iya faɗaɗa hanyoyin shigar da kayayyakin tallafin abinci da gabatar da tsarin ayyukan isar da kayayyakin agajin abinci ga mutane da suka makale a yankunan da ake fama da rikici a cewar sanarwar kusan mutane miliyan 18 a fadin kasar sudan na fuskantar matsananciyar yunwa wanda ya nimka adadin waɗanda suke fama da matsalar a lokaci guda a shekarar da ta gabata kuma wannan adadi ya zarce adadin da aka yi hasashe na farko na miliyan sha biyar kamar yadda aka bayyana a cikin wata sanarwa a watan agustan shekarar da ta gabata wanda ke nuna yadda yanayin samar da abinci ke taɓarɓarewa cikin sauri hukumar samar da abinci ta duniya ta tallafa wa mutane fiye da miliyan 5.6 a jihohi 17 cikin 18 na kasar sudan da taimakon abinci tun bayan barkewar rikici a tsakiyar watan afrilun shekarar da ta gabata amma tun bayan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka mame jihar aljazira ranar 18 ga watan disamba sun wawushe rumbun abinci mafi girma kuma aka iyasta cewa ya kai tan dubu biyu da ɗari biyar na kayayyakin tallafi wanda shirin majalisar ɗinkin duniya ya ce zai wadatar wajen ciyar da mutane miliyan ɗaya da ɗigo biyar a jihar aljazira don haka ya yi tofin Allah tsine da ayyukan mayakan dakarun kai daukin gaggawa a jihar babban daraktan shirin samar da abinci na duniya a shiyar gabashin afirka michel dumport a bayanin da ya fitar ya ce al'ummar sudan waɗanda tuni ke fama da matsalar fitar da rai a halin yanzu an kawar da duwani muhimmin taimakon da suke bukata a fagen rayuwa ya kara da cewa wannan abu ne da ba za a iya jurewa ba sannan dole ne da karun kai daukin gaggawa na rapid support forces su tabbatar da kare ayyukan jin kai da ma'aikatan hukumomin ba da agaji da kuma kare fararen hula daga duwani masifar rikicin yaƙi a yankunan da suke ƙarƙashinsu a halin yanzu haka masifar fadace-fadace a sudan sun faɗaɗa yadda suka janyo raba mutane miliyan shida da uku da mahallinsu da suka kunshi mutane kimanin miliyan biyar da ɗaya da suka watsu a sassa daban-daban na cikin ƙasar yayin da wasu miliyan ɗaya da ɗigo biyu suka yi gudun hijira zuwa ƙasashen da suke makwabtaka da su kuma mafi yawan 'yan gudun hijiran sun fito ne daga jihohi takwas kuma kaso mafi yawa sun fito ne daga babban birnin kasar khartoum dangane da ƙididdigar yawan 'yan gudun hijira da hukumar kula da hijira ta duniya ta gudanar ta ce akwai kusan mutane 14,000 zuwa dubu da suka rasa matsugunansu daga yankin manyan birane kuma suka fake a yankunan da suke birnin wad madani fadar mulkin jihar aljazira bayan da sauran wuraren da 'yan gudun hijira suka nemi mafaka irin jihohin sannan gadiraf kamar yadda matsala ta tilastawa mutane gudun hijira daga jihar gadaraf ta gabas inda suka tattara zuwa yankin alfau kuma suka kai mutane kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar da wasu 'yan gudun hijira da suka kai kimanin dubu uku a birnin gadaraf a cewar masana guguwar gudun hijira da ake fama da ita na haifar da babbar matsala a matakin samar da abinci da koma baya duba da yadda ake samun raguwar albarkatun noma da ake fama da shi a yankunan da ake fama da yaƙi da aka samu bullar karancin abinci da kuma satar injinan noma daga jihar aljazira wacce ita ce babbar cibiyar aikin noma mafi girma a ƙasar masanin tattalin arziki abdulazim al-muhal ya yi nuni da hakan a wata hira da ya yi da gidan talabijin na aljazira ne cewa satar iri da injinan noma daga jihar aljazira da kuma sata a bankuna da suke ba da tallafin noma hakan yana nufin dakatar da ayyukan harkar noma ce da bai gaza kashi saba'in cikin ɗari ba kuma zai haifar da gazawar noman alkama wanda shine ainihin abinci ga maza mazauna birni tare da janyo matsala a sauran harkokin noma na lokacin sanyi wanda hakan ke shafar samar da abinci ga ɗaukacin sudan mataimakin shugaban kwamitin kula da harkokin manoman sudan garik kambal ya nuna rashin jin daɗinsa game da asarar da aka yi na rashin gudanar da noman damuna sakamakon ci gaba da ake samu na rikici da taɓarɓarewar matakan tsaro ya kuma zanta da gidan talabijin na aljazeera net game da satar da aka yi na injinan noma daga birnin wad madini baya ga sauran barazan sanar da ke tattare da mummunan halin da manoma ke ciki bayan hasarar kuɗaɗe kasancewar babu wani banki a halin yanzu da ke kula da harkar noma a ƙasar kambal ya kara da cewa bisa bibiyar da ta nuna cewa kyakkyawan fatan samun nasara a lokacin hunturu bai wuce kashi ashirin cikin ɗari ba kuma ya yi gargaɗin cewa yunwar da za ta addabi ƙasar nan gaba sakamakon gazawar noman kaka ne saboda ana ɗaukan jihar aljazira a matsayin babban fagen samar da abinci sakamakon amfanin gonar da take fitarwa a sudan ya yi nuni da wani gagarumin kamfen da manoma suka yi a garuruwa da dama na jihar aljazira na yiwuwar lalata wuraren noma musamman injinan ban ruwa saboda tsoron hare-hare da mayakan dakarun kai daukin gaggawa suke kaiwa kan yankunan da ake gudanar da noma da yiwuwar tarwatsa cibiyoyin samar da ruwa da ake amfani da su wajen shayar da gonaki lamarin da yake matsayin babbar kalubale ga harkar noma a jihar baya ga yakin da ke faruwa a sudan da kuma illar da ya yi kan harkar noma har ila yau yakin kasar ukraine ya yi babban illa ga samar da abinci a duniya yayin da sudan ke shigo da kashi 80 na alkama cikin kasarta daga ukraine da rasha lamarin da ya sanya ake fama da rashin wadataccen abinci da zai kara kamari a kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ga Hassan Barka ya shigo a cikin shirin na ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. Shiri ne dai da ke fitar da maudu'i domin jin ta bakin ku kan batutuwan da ke faruwa a wannan duniyar. cin hanci da karɓar rashawa na ɗaya daga cikin batutuwan da ke zaman ƙarfen kafa a ƙasashen duniya da dama ya lamarin yake a yankunan ku ko me ke haddasa wannan matsala wani ƙoƙari hukumomi ke yi wajen ku domin daƙile wannan mummunar tabi'ar wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum da rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Ibrahim SD kus Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Ah, maganan bangaren cin hanci da rashawa ko kuma ce zancen da ake na cin hanci da rashawa ganin gaskiya ya zama wani kalubale musamman a kasashen mu na Afirka duba da yanda wannan maganan cin hanci da shi ke kawo mana shugabanni a kasashen musamman ƙasarmu na Najeriya ah, duba da yanda duk da akwai hukumomi na musamman da gwamnatin kasar mu ta tanada domin dakile wannan cin hanci da rashawa sai mu ga abin kamar ba da gaske ake yi ba za ga an kama barawo barawon kaza ko ko na akuya a yanke mai hukunci fiye da yadda kake tunani amma wanda ya saci daloli ko ko makudan kuɗaɗe sai ya ga cewa doka ba ta aiki a kan shi duk wa'annan abubuwan su suke kawo mana na kasu a mu na afirka da kuma ba mu gurɓatattun shugabanni duba da yadda gaskiyar lamari sai an yi da gaske wajen dakile wannan cin hanci da rashawa muna addu'a da Allah ya wanzar mana da zaman lafiya Allah ya kawo mana karshen wayannan abubuwan da ke addaban kasashen mu na Afirka mai magana Ibrahim SD Zariya Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya ta shiga Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan radio da Yahuda Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi da fatan waye gari lafiya sunana Ibrahim Sushana wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi lalle yau maru da aka aza na danganci da lamarin cin hanci da rashawa wanda ya mamaye kasashen duniya baki daya sartu dai kamar Nijar da Najeriya yau cin hanci da rashawa ya zama na wani abu ne wanda yake eh, wanda yake yayin da aka ce maka ma'aikaci ya zo cikin ma'aikata to bai tunanin a haƙƙin jama'a ne ya kai shi wannan ma'aikata a'a tunanin shi dai kamar iyawo shi ce da dubarar shi ta kai shi ya mance da Allah ne subhanahu wa ta'ala ya kai shi a wannan matsayi ko matsayi da mutum ya tayi ma'aikata ya san da cewa ba ya tahi ne dan kansa a ya tahi ne dan haƙin jama'a to yau aka waye gari da an ce maka mutum ya samu matsayi in ka zo kana neman takarda ko kana neman wani abu dangance da wannan sai a yi ta maka yawo da hankali in dai kai ba ya kasance dan wani mai kuɗi ba ne ko dan wani iko to in ka ce kana neman takarda yau aka yi ta maka hanya hanya a shiga wannan hanya a hita a shiga wannan hanya a hita har sai ka rasa inda za ka sa kanka amma kai ci aka ce maka yau kana da wani matsayi take yanke ne da zuwanka za ka samu an maka wannan takarda allah ya kama mana allah kuma ya harafa asiri dangance da wannan da muke kira ga shugaban ƙasa na jamhuriyar Nijar fi sabilillahi a riba wannan lamarin a gani yana da kyau cin hanci da rashawa wannan dan talaka ne wannan dan iko ne ko wannan dan mai kudi ne ko wannan dan masarauta ne to ya kamata a riba wannan al'amarin kuna tare da Ibrahim Shushana da ke garin ka Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi sai an jima huta lafiya haza wa salam Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu radiyon jamhuriyar musulunci ta Hiran sunana Gani Lawan Ali Kamadan kuma shugaban kungiyar kira da saurara jihar rediyo ta afirka reshen jihar kano to gaskiya wannan maudu'i ku ya ji hankali na sosai duba da cewa a ah, musamman kasa ta nigeria da cin hanci da rashawa shi ya mata tutu ta kasa ci gaba to lalle wannan abu ne wannan gini sosai kuma lalle hukumomin mu a ah, musamman yanzu mu a nan kano alhamdulahi sakamakon ah, shugaban anti-corruption wato shugaban yaƙi da cin hanci da rashawa wato magajin muhulli mun gado a alhamdulillah na kokari tsayin daka wajen ganin an kori cin hanci da rashawa a nan jihar kano sannan kuma mun samu wannan gwamna namu abba kabir yusuf hima ya sa wannan karfe a kan gama da cin hanci da rashawa to kuma sannan gaskiya muna kira da uwan uwanmu matasa musamman wanda suke da madafin iko a gaskiya ko yan sanda ko kuma sojoji ko wani mai aikin damara ko ma dai wace irin kujera ce gaskiya su ji tsoron Allah su bar cin hanci da rasha domin dai ana cin hanci a ƙasa ba za ta ci gaba ba ko da ah, da tsinki ɗaya. a sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar niger mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka to da dangance da dambarwacin cin hanci da rashawa wadda ta zama ruwan dare gama duniya musamman ma uwa uba a nan kasashen mu na afirka gaskiya al'amuran cin hanci da rashawa na taka rawar gaban hantsi sosai a dukkan al'amura musamman inda zaka je neman aiki duk irin cikakkun takardun ka da ilimin da Allah huwa ce ma to dole ne sai kaya na goro to da haka dai muke kira da wanda ya karbi cin hanci da rashawa da wanda ya bayar da su sani da kyau cewa cewa duka Allah ga masu yatsi ne musu albarka da haka muke kira ga shugabanni da ya kamata a kauce ma karɓar cin hanci da rashawa saboda yana kawo nakasu a kasashe da mata tahiyar ƙasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. eh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh DOA Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai suna na Mamman Sani Dauda Cinwaza wanda ake kira da bigiman Aerogang mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka da kinan jihar da Magaram matsalar cin hanci da rashawa eh, ita ce ta hana dukkanin kasashen mu ma na afirka ci gaba a duba da yadda wannan badakala da za ka ji an ci an samu mutum daya da ya ci kudin da al'umma sama da miliyan guda za su rayu da ita to wannan abin shine yake maida mu mu musamman ma na afirka ya fi ma sauran kasashe sauran ai akwai ragi kan kasashenmu na afirka wanda kuma mu ma masu badawa ko da yake mu masu badawa muna da laifi amma abin da yasa za a ce masu bada cin hancin nan suke da shi don saboda bukatun ka ne su biya yanzu nan in ka kai dosan ka na wani neman wani izini na wani abu to matukar baka sa ba kuɗi a cikin wannan ambulamkin da ka kai wannan takardar taka to wannan takardar taka za ka samu bakira Assalamu alaikum shafin Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman mai dala Bosheri ta da magaram a Nijar. Muna ga Umar Abaisa da ke ka al'umma suke karbar cin hanci da rashawa a wajen yan uwansu. Za mu ce irin eh, san duniya da tara dukiya ta kowane hali shi ke kawo wannan haka saboda shi cin hanci da rashawa ya koma ruwan dare ga duniya saboda duk lokacin da wata amana aka dora ta al'umma za ka yi amfani da hakan ka tara dukiya ba za ka yi kokari ka sauke amana nan lahiya ba kuma su ma'aikata suna kuka bisa kan jinkirin biyan su albashi da ake ko kuma albashin da bai taka karya karya ba kenan duka kowane bangaren yana son gyara ta gwamnati ta gyara eh, albashin da take biyan ma'aikata ko ta musu kari ko kuma ta yi ka biyan su kan kare saboda mafi yawan su a eh, ma'aikatan nan masu karamin hali ne kuma wani da iyali kenan ko hakan shi ya kawo eh, karɓar hanci da rashawa ko da mutum yana ga abin da yake yi ba daidai ba ne suna na usman mai dala bosheri ta da magaran a tashi lafiya boh hausa To kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa BOH. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio BOH Hausa ta Heran mai magana Sa'adu Isa jamfuri ne zarzar ta mazaunin kasar Gambia. Kan wannan modi da ku dora na cin hanci ta shawara a sai mana Afirka sai mu ce ya kamata gwamnati su yi la'akari da cewa asalin cin hanci in ka bancaka daga can ne sama sama yake tasowa saboda ko karatu kai yau idan ka kai dosan ka neman wani aiki to ba za a dibi cincintar karatun ka ba ko kuma cincintar ka ba abinda ake dibi abinda zaka basuwa wanda zaka samu wannan aiki idan har baka ba da cin hanci aiki ba to tabbas ba za ka samu wani aiki ba ko kuma in dai kai ba dan wani bane to ba za ka samu wani aiki ba sai dai a ɗauko wanda ba su cinta ba akan aiki a ɗora su ko kuma aka san haka na gode biyu hausa mai magana sa'adu isa jamhuriyar ne garjar ta mazauni kasar gano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murya biyu yacca to da farko dai suna na sani dawo tun daga nan tsatsun burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar ya eh, hakika duba cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare ga duniya ko aiki kake bada sai ka zance ma eh kaga ga ka ga wani shi takardu ne za a cika ma sai a ce ma je ka ga wani to a ganin wannan nawa anan ne wacin hanci da rashawa dole sai ka ba da wani abu eh mafi yawanci ma wanga cin hanci da rashawa yanzu amma a nan da ya fi karfi ƙauyuka ƙauyuka ya fi karfi wanga cin hanci da rashawa ka je ka ga wannan nan kawai sai dai mai fata dai Allah kawo mana saukin wangacin hanci da rashawa a kasashen mu na Afirka a tashi lafiya suna na sani da walaska tun daga nan sasun burma cikin jihar da magaram. Gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka yana so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana. Eh, gaskiya cin hanci da rashawa wani babban abu ne wanda ya ta'azzara a kasashen mu na nahiyar afirka da ma duniya gabaki daya kuma inda babban matsalar take wani lokacin a wajen masu manyan makamacin da akwai lokacin da za ka neman wani abu dole abin ga da ake a bada shi amma dole sai an bi wa'ansa hanyoyi hatta kai ga fitar da kuɗi sannan ka samu wannan abun kenan wannan abubuwan ya kamata a ce gwamnatoci sun sa ido ganin cewar duk wanda aka ba mukami na ma'aikata kaza misali a ce in an je neman eh, wajen shi neman wani abu a ce an samu wannan abun ba tare da sai ka ba da kuɗi ba ko kuma wani abu na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Sagir Isaka halin makaranta da nake da magaram a jamhuriyar Nijar. Eh hakika al'amarin cin hanci gaskiya wani abu ne wanda dama rashin kishin kasa ke kawowa kuma da rashin sanin ya kamata. Kuma a halin yanzu a kasashen mu na Afirka musamman ma kasa ta ta jamhuriyar Nijar gaskiya wannan al'amari yana tasiri mai yawan gaske. Sai dai kuma a halin yanzu musamman ma sabbin hukumomin da suke busa a yanda al'amura suke tafiya suna iya iya kokarin su ganin cewa an dakile wannan mummunan al'amari na cin hanci wanda ke hana kasar ci gaba kuma babban abin da muke musu fata shine Allah ubangiji ba da sa'a a ga cewa ko ba ka karshen shi ba ɗari bisa kamar da abin yake da kamar wuya an cin mushi sosai da sosai an rage shi an kawar da shi ya zama na ba zai iya ma kasar mu ta annati ba assalamu alaikum ni ne sagiri isaka daga damagaram a jamhuriyar Nijar a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ya ci hausa mai magana Muhammad Lawan goro an unguwar tudu a jihar da magaram a wannan maudu'i da kuka dora na wannan sati lalle wani abu ne wanda ke cin mana tuwo a ƙwarya a mu na afirka domin cin hanci da rashawa wani abu ne wanda ya addabi mu kuma abin tun farko a foundation din shi inda an ka samu matsala irin wannan tun lokacin da mutum ke neman aiki shi ma sai da yi wani abu sannan ya samu aiki kenan kaga yana ganin cewa cin hanci da rashawa tamkar ya halasta domin da zaran ya samu aiki yana ganin wannan abun ba ba bane shi ma yana nan yana kokarin da ya samu aiki ya anshi cin hanci da rashawa domin yawa wani alfarma wannan abubuwa dai da ake a kasashen mu na afirka fatan da muke mu su gyara wajejen gurin daukan aiki a tsaftace su sai ga an samu saukin abin ku tashi lafiya mai magana muhammad lawan dan kwaro an gurtu da jihar da magaram To kuma hada haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa, ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa, bisalam a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na mata a cikin al'umma tare da Zainab Bashir. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraronmu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda har yau da ni zainab bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Allah ya masa rahama amma ya kike da shi da ubansa da ni uban idan ubanmu ɗaya ubanmu ni an auro uwata daga nan aka tafi da ita can a lokacin da allah ya iyakance auren sai aka rabu ta dawo a nan maradun tare da ni shi kuma suka zauna can waɗannan bandit sun hana kowa zaman lafiya allah ya isar wa yarinyar nan amin tana bani tausayi sosai shi yasa ma na yanke shawarar kawo ta nan ta zauna tare da ke ashe ma yar uwa ce ta faɗa min abubuwan da suka faru ban ji daɗi ba mutum ko bai san inda ya fito ba kaga yana buƙatar taimako ai sai ka taimaka masa balle har kai ka kawo ta irin yarinyar nan ai bana jin ko bakar magana ta cancanci a faɗa mata kaka ta sake share hawayenta ubanta bai komai ba sai alheri da ne yanzu da ya kama dan wani yarungumi amma ga ta sana ta watan gaririya har ana wulakanta ta mutanen kwarai su ake ta kwashewa ana barin na banza ta saka tsumman da ke gabanta ta share majinar hancinta sannan ta kalli talba da ke zaune kan gadonta da a ce na isa da kai da na saka ka auri yarinyar nan talba ya saurin kallo ta kaka ai ina da wanda zan aura kawai dai lokaci ne bai yi ba ban sani ba saboda ba a faɗa min ba ni ayi talaka ce shi yasa ba a sakawa da ni balle a kwance gani nan ma sai ka ga dama kake zuwa yanzu ma ba don kana neman inda za ka ajiye ta ba da ba zan ganka ba watakila sai na mutu saboda uwarka na haifa ba ubanka ba ban isa na san komai ba game da kai ba haka ba ne kaka idan kin kula aminatu ba aure take bukata ba a yanzu kuma kin ga dadi ya zaba min laila ta ya zan zo masa da maganar wata kuma ba aure take bukata ba saboda ba ta kai min zanin aure ba ko kuma saboda ita jinin talauci ce kamar ni ko kuma saboda kana dan boko ita tana yar ƙauye ko kuma saboda na ce ita waccan da yake bangaren ubanka ta fito ai ka aminta ko ba haka bane kaka kin yi mu kuskuren fahimta tun kamin yarinyar nan ta zo an tsayar da maganar aurenmu da laila rana ce kawai ba a saka ba amma ai ba a taba faɗa min ba saboda an maida ni talaka wato da sai lokacin auren ya yi sai a faɗa mana ka yi aure ko kuma za ka yi ko dama tun da aka haife ka suka saka hannu suka ɗauke ka ba su suka waiwaye inda muke ba dangin ubanka ai babu wanda baka sani ba amma na nan sai dai su ce sun san ka ka ina matsayin mace da ta amma sai ka share shekara biyu baka zo inda nake ba na tabbatar da inda ina da arziki da kullum sai ka ziyarce ni shi wancan uban da ya ɗauke ka bai nuna maka kaso dangin uwarka ba balle ya nuna maka ka bi su ba ba haka ba ne kaka allah karki faɗi wata mummunar magana akan dadi ba shi da laifi a nan dama ai ba za ka ga laifinsa ba ba za ka yarda ka ɓata masa rai ba amma ni da nake uwar da ta haifi uwarka ai ba ka gudun bacin raina kuma ba ka damu da ni ba to ni ma babu ruwana daga yau da kai duk wani abu naka babu hannuna a ciki ba aure ba ko mutuwa kai kar a faɗa min kuma ni ban ce idan na mutu ka zo gaisuwa ba kaka ta ƙarasa a fusace tana ɗauke kafafuwanta daga ɗayan ɓangaren ta maida ɗayan talba ya miƙe tsaye da sauri yana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganin yadda ƙaramar magana ta juye ta zama masa babba har ga Allah shi dai ba zai ce yana son Aminatu ba ko a da can da ya yi yunkurin aurenta zai yi ne saboda gudun fadawa halaka da kuma tausayinta da yake amma ba don yana santa ba a yanzu kuma yana ganin ta samu mafita na guduwa da wasu daga cikin danginta yana ganin kamar komai zai zo mata da sauki da sauri ita ma ya zo mata sai kuma kaka ta zo masa da wani abin zance kamar saukar aradu zuwa ya durkusa a gabanta ya dafa hannayensa yana kallon kakar tasa da ta ɗauke kai haba kaka ni ma ai abin tausayi ne ina zan iya da mata biyu a yanzu kin san ni ba mai son rigima ba ne ban sani ba ai baka tashi a gabana ba balle na sani su isassun su suka san abin da kake so da wanda baka so ni ba zan tilasta ka aure ta dole ba dama ai ban isa na hakan ba amma wallahi mu'az wannan ne abu na ƙarshe da zan roƙe ka kai min har ƙasa ta rufin idona ta ƙarasa ta na cika da hawaye for the first time da talba ya aikata wani abu ya ji ina ma bai aikata shi ba a yau kam ya ji kamar a ce bai zo garin nan ba da aminatu ba amma kaka yarinyar nan ba ta daɗe ba fa yau yau muka zo sai kuma ki ɗauki min wata maganar aure ina laifin ma ki barta ta kwana biyu yanzu nake da wannan damar idan ka saka kafar ka ka tafi ba zan sake ganin ka ba sai nan da wasu shekaru watakila sai na mutu ka yi haƙuri allah zai bata wani ai ba kai ne kaɗai ɗan uwanta ba za ta samu miji na gari insha allahu gaba ɗaya sai ya ji kalaman bakinsa sun ƙare ya zai yi ya fahimtar da kaka sai ya rasa miƙewa ya tsaye ya nufi ƙofar fita cikin yanayin na damuwa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 bari in haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin na amsoshin fiƙihu. Amsoshin fiƙihu. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka saba ne mukan karanto tambayoyin da kuka turo mana sai mu binciko amsa mu baku a kame da al'amura na fikihu to yau ma ga tambayoyi bari mu fara da wata tambaya da ta zo daga wata baiwar allah mai suna halima idrisa wannan halima idrisa ko da dai bata faɗi daga wani gari ba amma dai ta ce da mu a cikin wannan tambaya assalamu alaikum filin fikihu tare da fatan kuna lafiya do allah zancen abin da ya shafi alwala akwai wani bayani da wani yakan yi na cewa duk alwalan da ba a wanke kafa an wanke ko'ina an dirje ta yadda ba a bar lum'a ba to alwala ta ba in ko alwala ta ba to sallah ba ta ba to kuma mu mukan ga waɗansu musamman ƙawayenmu waɗanda muke tare da su sun ce suna bin mazhaba ne ta shi'a amma sau da dama za mu ga sun shafi kafansu ne kurin sun kuma je suna sallah tare da mu abin da ya sa mu muka ce kai mu ba za mu dinga sallah tare da su ba tun da sallar su ba yiwuwa take ba to amma abin ya shige mana duhu mun nusar da su su sun ce wai haka alwalan nan take to gaskiya mu dai mun daina mu'amala da su to amma sai wani ya ce mu yi tambaya akwai wata kafa da ake tambayoyi na al'amuran fikihu kuma daga rediyo iran ne to shi ya bamu ma wannan adireshi har muka rubuta wannan tambaya don allah muna su aureware mana wannan al'amari domin a yanzu haka ga su makotanmu ne kuma amma mun daina mu'amala da su saboda mu a gurinmu ba sa sallah kamar ba sallah masu ke ba tunda alwalarsu ba ta yi ba yaya al'amarin yake tare da fatan za a ba mu cikakkiyar amsa To malama Halima lallai tambaya kika mai muhimmanci kuma wannan tambayar taki tana ɗauke da ba kurin al'amura na fikihu shi kaɗai ba ma hatta ma akwai al'amura na zamantakewa tunda abin ya kai ku ga kun daina mu'amala da su kuma ga su makotanku bayan hadisai da muke da su daban-daban wajen kyautata wa makoci banda wannan kuma ga wasu abubuwa na muna na zato kun ma ci gaba ɗaya ma ba sa sallah saboda wasu dalilai na al'amura na kunci alwalarsu ba ta yi ba to da farko dai shi al'amari na fikihu dangane da alwala kamar yadda muka sani addinin musulunci duk wasu al'amura na ibada ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake bayanin yadda za a ibada din sai kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan ibada din a aikace sai mu kuma mu koyi da shi saboda muna da hadisi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ni na yin sallah ita kuma alwala muqaddima ce ta yin sallah kamar yadda ke ma kika faɗa sai an yi alwala sahihiya sannan sallah za ta karɓo to kaga kenan ko kuma kin ga kenan ashe mas'ala ta alwala malaman fiƙihu sun yi bayanai daban-daban abin da na fahimta daga gare ki duk da cewa baki bana mana mazhaban ba ke ahli sunna ce su kuma 'yan shi'a ne saboda kin ce su suna shafar kafa ko kuma gashi wani ya gaya muku cewa a cikin alwalasi an wanke an darje kafa kada a bar wani abu da kika kiransa da sunan lum'a to ko kuma su malaman suke kiransa da sunan lum'a a nan bambanci ne a cikin fiki hudun na mazhaba mazhaba ta ahalus sunna wadda za ka ɗauka malikiya wadda mafi yawa 'yan afirka wannan mazhaban ta malikiya ake bi akwai wasu gurare kuma wanda suke bin shafi'iyya hambaliya hanafiya duk wasu mazhabobi ne wanda aka ɗora aka yi su malaman mazhaba ɗin yadda suka yi bayanin yin alwala da yadda suka fahimci ayar alwala din ai Allah ta'ala aya ya sauko a cikin alkur'ani ta alwala ya kuma yi bayani to fahimtar wannan aya din yadda ya kasance za a yi alwala to nan ne waɗansu suka tafi akan wanki za a yi wa kafa an an zo wasu kuma suka ce ba wankewa za a yi ba shafar kafa za a yi nan ne aka samu wannan ainihin bambancin a nan duk wanda kake takalidi da shi wato kake bi a cikin al'amurka na fikihu sai ka kasance a wannan yanayin da kake masa takalidi sai ka bi abin da ya ce shi maliku wanda da yawa daga ahalin sunna shi suke bi a nan afirka dai misali a najeriya su mafi yawan musulmai malikiya suke bi mazhaba ta malikiya to su cewa suka yi a wanke kafa in ana yin alwala an wanke fuska an wanke hannun dama an wanke hannun hagu aka yi shafar kai aka zo kuma aka yi wanke kafar dama a wanke karfar hagu kuma kamar yadda kika faɗa kada a bar wani guri ba a wanke ba wannan gurin da za a dan bari ko yaya yake ba a wanke ba shine lum'a to wannan lum'a din suka ce in akwai ta zai iya taba alwalan mutum da sauransu wannan maza mazhaba kenan ta malikiya su kuma mabiya mazhaba ta ahlul baiti wanda kike kiransu da 'yan shi'a din su 'yan shi'a ba sa bin wannan fatawa din ta malikiya su ba malikiya suke bi ba fikihun imam maliku suke bi ba su suna bin fikihu ne na imam ja'afar sadiq imam ja'afar sadiq daga cikin manya-manyan malamai jikokin annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam imamai daga ahlul bait alaihi salam imami ne na shida yanda shi fikihunsa ya zo ba ainihin an gina fikihun shi'a ne a wanke kafa a lokacin alwala ba bisa fahimtar da aka yi waccan aya din ta alkur'ani wato yin alwala din abin da aka fahimta daga shi shine cewa A ita alwala ta ɗauki abubuwa biyu ne ko kuma ɓangarori biyu akwai ɓangare da ake wankewa akwai ɓangare da ake shafa to ubangiji wa ta'ala sai ya nuna cewa su fuskoki dinnan fuska dai da hannaye a wanke su amma kai da ƙafafu a yi shafa a kansu haka su malamai suka fahimci wannan aya ɗin. ta alkur'ani ayar alwala to a nan ne suka ba da fatawan cewa duk wanda yake a bisa fiƙihu yake bin takalidin wani malami wani mushtahidi to in ya zo zai yi alwala fi ma da in ya wanke fuskarsa ya wanke hannun dama ya wanke hannun hagu kamar yadda aya ɗin ta ce sai kuma ta ce wamsahu sai kuma ku yi shafa to wannan shafan aka ce a yi shafan kai sannan kuma a yi shafan kafafu saboda haka idan wani daga cikin makotanku sun yi irin wannan alwalar to alwalar suka yi bisa fatuwan mazhabarsu wannan kuma bai cancanci a ce kun ƙaurace musu ba ko kuna kallon su ba musulmi ba domin alwalarsu ta inganta a wajen mazhabarsu sallarsu ma ta inganta da wannan alwalar da suka yi a bisa mazhabarsu a bisa fahimtarsu dangane da mazhabar da suke bi to kaga kenan wannan bai kamata a ce ya zama tushe na kogi musu ƙauriya kuna kallon su kamar ba musulmai ba kuna kallon alwalansu ba ba ko sallarsu ba ba alwalan waye ta yi sallan waye ta yi ubangiji ne mai karban a salloli da ibada ba mu 'yan adam ba amma mazhaba idan wanda kake wa takalidi ya ce ka yi abu kaza bisa yanayi kaza to in kai ka bauta wa allah subhanahu ta'ala shi kuma wannan majtahidin ladansa yana wajen Allah in ma kuskure ya yi zai samu lada guda ɗaya in kuma ma daidai zai samu lada guda biyu saboda ka babu wanda ya faɗi a ciki saboda ka kiran ma'anan shine cewa kamar yadda alwala ku da kuke bin mazhaban malikiya ta yi ba mu ce ba ta yi ba to haka ma waɗannan da suke bin mazhaban jafariya su ma alwalansu ta yi ba za a ce alwalansu ba ta yi ba kuma sallarsu su ma ta yi kamar yadda kuma sallan ku ta yi kuma ku dawo da mu'amalanku ku dinga ɗaukan su a matsayin 'yan uwanku musulmai ku dinga ɗaukan su a matsayin wanda suke sallah karɓaɓɓiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bambanci na mazhaba bai taɓa zama dalili na raba gari musamman tsakanin makota ba kamar yadda kika bayanin cewa makotan ku ne ina fata wannan bayanin da na yi ya gamsar ah, dangane da tambayan da kika yi wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin tuma saurare ya zama wajibi in jarin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiye mana ya riske mu a tarbiyyar mu a wani lokacin domin jin mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma da gunshin nake shuwa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato wwwhostv 1ng a huta lafiya. Thank you.